alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu yan uwa barkan mu da rana da fatan mun wani lafiya em yau ba wani sabon bidiyo ba ne gaskiya bayani ne akan wani abu da na ji to ban san gaskiyan shi ba ko ba haka ba to gaskiya kamar yadda nake uploading bidiyo misali kuma mutane na shiga suna kallo so kun ga kamar yadda muke manoni ne domin a taimaki juna misali so gaskiya ba yiwuwa abin da zai taso kamar ni abin da bai kwanta mu a rai ba in bari wani in kila shi zai kwanta mai tabbas na cuce shi ko na hayance shi to magana ne akan my bonus gaskiya ko magana ne akan abubuwa kamar biyu ko uku na farko shine my bonus akwai wani group da nake ciki so gaskiya sun tsorata na matuka don group din sun ce min a binciken da suka yi sun gana asalin my bonus ba su da rajista da gwamnati to gaskiya wannan abun ya tsorata ni ya kuma tarmin da hankali tarmin da hankalin abu ɗaya ne ba na wani kallo ba duk mutanen da ni nake ganin nasa su sanyi shi nake tunani domin babu daɗi ka sa mutum yi asarar kuɗi ko da ko naira biyar ne so gaskiya magana da muke da ko yanzu duka kuɗin da ke ciki naira dubu biyu ne da wani abu amma saɓanin da tsakanin allah da na sa kuɗi na kusa dubu ɗari uku kunci na sa kuɗi daga naira dubu ɗari biyu ne so kun gani na farko na cire naira dubu ashirin ɗari biyu da ashirin confirm na cire sai wancan dubu ɗarin tana kan hanya ba ta riga ta shiga ba to gaskiya wannan abin shi ya ƙara tayar min da hankali ya sa na cire kuɗi na wallahi saboda hankali na ta ƙarshen shi to sai na ga ta ina ne zan yi nake da daman da zan abin nan duk da bani da garanti akan magana amma ni dai magana da nake muku magana tsakani ga Allah na cire kuɗi na saboda ni sun da abin bai kwanta mu a rai ba to hanyar da na bi bahaushe ce ta inda aka wata na ake sauka to duk wanda na ga yayi abin nan gaskiya zan ba shi shawaran da in dai to in kuma mutum yayi believing abin to wallahi alhamdu amma ni dai kam an riga an kashe man jiki gaskiya ban san gaskiyar maganan ba dai zan zuwa nan dai da su gama kila ce ko cikin satin nan mu ji wani abin da su saboda akwai abin da aka bani fain da shi kuma na gamsu musamman customer service don da za ka ka mai magana kafin ya mara falai zai baka zai daɗi wasu ma ba sa yi bari ka nuna musu ka ce kana son gyara ba da suka cika yi ba so wannan abin yana daga cikin abin da ya kara kashe min jiki so haka titimol titimol na sa kuɗi na har yanzu gashi babu damar da zan yi withdrawing kuma bana jin wani update nasu sun ce dai kawai update ɗinsu gama under maintenance an gama za a haɗu a waya channel ɗinsu na facebook so yau ya fi sati biyu zan iya cewa ko ya kusa sati biyu amma yanzu ba labari magana da cikin nuna jiya shi suke nuna yau gashi nan dai research channel maintenance announcement so kun ga ya kamata a ci cikin kwana ɗaya biyu uku an gama kun ga kamar na york duk memban da yake york gaskiya sani jiya ba ya yi ba amma sun ce kuma gashi an wuce so kun ga haka bai kamata ba kun ga yanzu yana da kuɗi naira dubu casa'in da biyar ɗari takwas abu amma babu daman da zan yi wuturin ɗin shi don shi ma wani haka ya fara gaya mun yake ce wallahi macuta ne kaza kaza kaza to amma abin da baka sani ba sai dai zama dada sai a gaba yanzu ko na sa misali ba za ku gani isa kuɗi wanda yake samu safe code verification fail to kusan kullum haka yake nuna min amma ban fasa ba ina ina oda dina daga nan mu ga abin da zai faru zuwa mu ga ta abin zai kasance su wannan gaskiya na daga cikin abin da ya sa nake so in ba mutane shawara musamman wanda ni ne sanadiyansu sai kuma upgrade da aka samu ko update da aka samu akan york da matuƙa ba kowa ya sani ba gaskiya sorry get up ba york ba get up duk member da ke get up shi ma ya san kwana biyu sun dan samu abin nan so akwai yiwuwan kila ko gwamnati ne ta canza masu wani abu wallahu alam sanin dai gaba sai Allah so get off gashi shi kwarki wannan na riga na yi bari in shiga noni don suna maganan kyc ne na id kataka wanda mutum ke da shi kun ga misali kamar wannan bari ku gani da ban san password din nashi ba amma normally dai idan mutum ya shiga withdrawing to shine zai nuna mashi kun ga shi mun ga announcement nan the withdrawal has returned to normal everything is excused is accorded with the withdrawal rules please be patient so any the request oh, okay at the request of the supervision committee all members need to complete real authentication and then initiate withdrawals again so yanzu duk wanda yake bukatar wannan abin dole sai ya shiga wurin withdrawing sanan ne abin zai nuna mashi idan ka danna withdrawing misali bara ku gani a flight withdraw da zan shiga misali insa sannan kuma kun ga tax ya karu maimakon ne 10% ya kuma ya kuma 20% so da yiwuwan ni a fahimta na da yiwuwan gwamnati ne tax ne masa ya tsada shi yasa ake fanshuwa a kanmu to misali yanzu kamar in sai dubu takwas duk da ba san kuɗin ba so bai mutum ya sa withdrawn password din shi yana nuna shi shine zai nuna mashi menene menene ka vending dai na wannan bayanan dai da suka yi ma so shine mutum zai shiga wannan bayanan to duk wanda memban da ya san yayi abin nan to wajibi ne sai yayi kar mutum ya zo ya ce zai tashi withdrawing duk da ban san tsawon kwanaki nawa yake yi ba kafin abin ya yi landing to amma kun ga abin nan kun ga baya yiwuwa misali tun da dai kamar yadda na faɗa da farko ta inda aka na ake sauka to ya kamata a sanar da mutane gaskiya duk wani memba wanda ya yi get to ya koma ya wannan KYC din duk da ban san ya tsawon kwanakin da ke ɗauka sannan su approve ba so dole sai sun KYC sannan za ka yi withdrawing kuma withdrawing bai canza ba sai dai karuwa ma da yi na kwanaki na percentage amma da kun ga 72 hours ne 10% to amma mu dama za su mai da shi ko da a 20 din ne ya koma misali 2 working days ko kuma 24 kamar inda suke da amma abin ya zo ya canza so shi ma wannan yana daga cikin bayanin da na yi sai kuma magana akan um, work tsakanin ala shawara na ana kuma duk wani wanda bai yi registration work ba so gaskiya ya hanzarta ya yi me hanzartawa york ana samun alheri kamar kuma ni ina kaina ina samu saboda tsakani ga Allah yiwuwa wuri ne na samun kuɗi kai tsana a cikin sauki duk da wasu za su ce ba su da kuɗin da za su yi registration to amma misali yanzu kala ka lura wallahi tallahi gwara in sai da wani abu in zo in yi work yanzu misali idan mutum ya na dubu bakwai da wani abu a wata yana da wani abu kila a watan bai samu wannan abu ya fi to balle misali a ce mutum yana da sarar da zai na 148,500 wallahi zai kuɗin kawai na ta jigo shi amma mu da yake musamman mu muna da wani lissafi sai mu ce sai na fitar da kuɗi na to ni duk abin da nake yi wallahi tallahi ba na kawo cewa wai he na fitar da kuɗi na sannan zan fara riba ni ba haka nake rayuwa na ba to na yi imani cewa duk abin da Allah ya kaddara ma mutum to ba sai ya faru da shi in alkhairi ne in aka san haka ne Allah ya tsare mu to wannan ne bayani ko a takaice gaskiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh